A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a yau shirin zai ci gaba ne da kawo muku tattauna ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko ga baba Yakubu Makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugabanni a Haiti sun tsige France Elba, daraktan 'yan sandan kasar Haiti bayan shafe tsawon watanni ana sukar shi da gaza daukar matakan da suka dace don kare jami'ansa da ke fuskantar hare-haren kungiyoyin 'yan daba. Wani jami'in gwamnati da ba shi izinin yin magana da manema labarai ba, ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na Associated Press a yau Asabar cewa tsohon shugaban 'yan sandan haiti normal Romeo shine zai sake karɓar ragaban sashen 'yan sandan mai fama da karancin kudade da kayan aiki wanda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa sashen na da jami'ai dubu hudu ne kawai da ke aiki a lokaci guda a ƙasar da ke da mutane sama da miliyan goma sha ɗaya a baya an dai kori ramyo ne daga aiki kusan shekaru hudu da suka shuɗe a ƙarƙashin wata gwamnati sama da mutane da 2,500 ne aka kashe su ko suka jikata a fadin kasar haiti a cikin watanni uku farkon wannan shekara yayin da tashin hankalin kungiyoyin daba ke kada ta'azzara a kasar dakarun isra'ila sun kai hari a gaza tare da fafatawa da mayakan hamas a jiya juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta gaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri akan iyakar arewacin isra'ila da lebanon shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin gaza asibitin Al-Aqsa matthias da ke birnin tsakiyar zirin na dayar albala mazaje sun taru a kan gawar wani yaro ɗan shekaru goma sha ɗaya wanda ya mutu yayin barin wutar a wani sansanin 'yan gudun hijira na bureji da ke kusa da wurin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce dakarunta sun ci gaba da aiki a tsakiyar gaza inda jiragen saman yaƙi suka kai hari a wani kurkuku na 'yan bindigan da ke zaitun babban bankin duniya ya amince da baiwa najeriya rancen dala biliyan biyu da ɗigu don bunƙasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga kasar da tafi kowace yawan jama'a afirka bankin ya faɗa a yammacin ranar alhamis cewa rancin zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba bola ahmed tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin mai na tsawon shekaru da daba amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare wanda ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki ya kai kwatankwacin na shekaru 28 najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗimbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi dubu a cikin shekaru goma da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar shugabannin duniya sun haɗu a wani taron koli da zammar matsawa rasha lamba da kawo ƙarshen yaƙi da take yi da ukraine amma rashin halartar babban ƙawar moscow wato ƙasar china zai yi mummunan tasiri a kan taron Kawayen Ukraine da dama ne za su halarci taron, amma kasar China ta ƙaurace cewa taron bayan da aka dakatar da Rasha bisa dalilin da China ta yi watsi da taron a matsayin bata lokaci kuma ba ta sha'awar halartar taron. Rashin China a taron fatan mayar da masko saniyan ware ba zai yiwu ba. yayin da koma baya da soji suka fuskanta a baya-bayan nan ya sanya kiba a matsala har ila yau yakin da ake gwabzawa a gaza tsakanin isra'ila da hamas ya janye hankali daga ukraine ana sa ran tattaunawar za ta mai da hankali ne akan manyan batutuwa da yakin ya haifar kamar samar da abinci da tsaron nukuliya da kuma 'yancin zirga-zirga sa'annan da daftarin sanarwar ƙarshe da zai ayyana rasha a matsayin mai zalunci a rikicin a ƙarshe a yau asabar faransa da jamus da birtaniya sun yi allah wadai da matakin da iran ta ɗauka na baya-bayan nan kamar yadda hukumar ƙasa da ƙasa ta iaea e mai sanya ido a kan makamashin nukuliya ta rawaito na ƙara faɗaɗa shirin nukuliyar iran wata sanarwar haɗin gwiwa ta ce Iran ta ɗauki ƙarin matakai na rashin mutunta yarjejeniyar ƙasashen duniya kan makamashin nukuliya ta JCPOA ta hanyar amfani da wasu ƙarin ci gaba a cibiyar ƙera nukuliya da ke na Taz tare da sanar da cewa za ta sanya ƙarin dubban na'urorin ƙera makamashin a duka cibiyoyinta na Fordo da na Taz in ji sanarwar ta haɗin gwiwa tana nufin sanarwa mai ɗauke da sanya hannun ƙasashe da suka ƙulla yarjejeniya da Iran a shekarar 2015. biyar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Hausawa zauren VOA. Muna shiri na ɗari da da uku, inda a yau mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya idris gobir zai ci gaba da bayani kan yadda suke ganawa da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro injiniya bismillah muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi na biyu waɗannan nasarori da an ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karbo annan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban kasa shawara na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai ne waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can ah, na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabace sokoto akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kasuwa an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani su su kaga waɗannan wanda san suna da irin wannan kes za su ce a ai suna da sauran mutane a hannun yan ta'adda amma idan kaddi da waɗancan su kuma da aka kama wanda group ne don gagarumin nasara ce misali a ce an dauko mutane tun daga kaduna yan makaranta gaba ɗaya an zo da su har jihar zamfara kuma daga karshe an ci nasara amso su an maida su haka kuma wanda aka zo an ka ɗauka daga sokoto daga gada wanda ka san su ma a ce an je an amso su su ma an maida su to waɗannan abubuwa su ne shi mai ba shi gaban ƙasa shawara yake maganganu a kai. so kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a filin shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda. a fito shugaban ƙasa ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan eh. ah, bayanan eh. sun isa a ce su ne ke gaban shugaban kasa a yaƙi da ake yi da yan ta'adda a'a bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da aka yi da yan ta'adda a Najeriya Ok to bari za dawo kan wannan ah, eh, in hali ya ba dama bari mu juya ga gwamna Bago yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro to assalamu alaikum a jihar niger ita ne kasa ta da jihar girman fili da kasa da daji a najeriya kuma jihar Niger tana da boda da zonhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyat duk a niger suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba da yawa sosai in an koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji to sojoji najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na najeriya da jami'ar tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun fi karfin gwamnati kamar ba gwamnati ke da cikakken iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yadda za zo a ɓoye saboda haka gwamnatin jihar neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanen mu inganci kuma mu samu mu a banyi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure insha Allah wannan masifan ma da ake ciki ga baki da za samu waraka a cikin magana. na to bari mu je ga mu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu bari mu fara da gwamnan jihar Jigawa wa zai masa tambaya daga Jigawa. gwamnan ga malam gashi nan. sai ka gabatar da kanka tukunan. assalamu alaikum wa alaikum a sunana Tijjani Mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka a tambaya ta ga gwamna na na jigawa um, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a bangaren ilimi wannan ba karamin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne a bayan haka um, ‘ya'yana guda uku din mata ne shi sa yake da sha'awa a kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin 'yan mata a jigawa state ba saboda idan ka duba jigawa kamar kowace jiha a arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebbi ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata To muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa. To alhamdulillah wannan tambaya ta yi daidai mu a jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake yin tun daga firamare har university. duk yarinya da take jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan sittin. da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka kai su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne so because mun ba ilimin mata mahimmanci kwarai da gaske kuma mun ga cewar ilimantar da mata din zai taimaka mana kwarai da gaske musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa so and uh, wannan ya sa mun samu damar ba yaran ilimi kyauta na mata ya sa mun samu damar cewar babu wani yaron da outside da zaka gani mace ce duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introducing a system din akwai wani institute da muka yi na dan modi student care ah, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za ta dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda ke za a dawo da shi jigawa wace kadai a jihar najeriya bayan gwamnati ta yi aji daya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka wa'insu abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar kebbi a watakila yana lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka amma jihar sokoto wake da tambaya ga mataimakin gwamnan jihar sokoto wanda yake wakiltar gwamna a halin yanzu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Na bakin mu barka da zuwa. Sunana na sa'i Khalil. Na tambaya ta ga gwamnan Sokoto shine especially a harkar tsaro. Na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Nijar da Sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatinsu domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam to alhamdulillah kamar yadda ka tambaya aka magana na ishu na border security muna da program wanda muke yi tsakaninmu da mu da undp akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a ilila